wallahi komai zaki sai dai ki amma ba zan taɓa fasa abin da na niyya ba in ma ki bani a na ta lalama kuma ba hanyar da ta dace domin kwata na a kai zan yi duk abin da ina sai da wukan nan don ceton kaina daren farko auren an riga an ɗora daren farko ango da amarya babu gadara daren farko yan saboda girman ubangiji abinda kai haka ka ka kaga ya kamata yau ne fa ka san daurin auren nan fa amma tun dazu kowa ya shirya amma jibe ka kai baka shirya ba to ya kake so na yi ne musa ne fa har yanzu bai kawo min kayan ba a kake so na je wajen bikin amma kuma shi ne kake zaune a nan in ban zauna a nan ba ya kake so na yi mun yi da shi dama zai kawo min kofar gida ne kuma har yanzu bai kawo ba ban san ya yake so in ba kuma ni kaya nake so in sa wai dan Allah ka me yasa kake mana hakan wai kai komai sai an jira ka wai dan Allah me yasa baka mai da hankali akan abubuwa ne wai ya kuke so nayi ne Musa ne har yanzu bai kawo min kayan nawa ba shi nake jira ba kuma ni gaskiya ni na fi son kayan saboda sunai ni ya sa wa al'amarin akwai rikitarwa a cikin sa assalamu alaikum kai da Musa ba kawo mai kayan ba Ka su? <laughs> ai da masu niki sai na bata mai rai saboda na gaya mishi cewa duk sanda ya shigo hannuna ta bangaren aiki na sai ran shi ya baci da fatan dai ranka ya baci na rantse da Allah ban taɓa tunanin za ka yi maka ban kayana da Allah Allah je ka shirya da Allah lokaci ya kusa yi wai oga kai ma ranka ya baci ne kai wai kai dan Allah me haka kun ba gaskiya mun gaji da jiranka haba wai wani irin sauki ke so ne tun ɗazu kun uzura mu wai ko so ke tashi sama ne kuma dai menene dan Allah ka shirya zuwan ka mutu to duk ba laifin Musa bane da bai kawo min kayan da wuri ba to laifi na kai baka da wasu kaya kenan sai wa'annan da zaka saka ai na gaya maka wannan irin wannan nake son sa saboda shi da ya dace da fitata kai to kuma dai menene mu dai muna da daga shirya da Allah to iya uzuri kai da ake taya kamar na maka ka zaka shiga daga ciki mu da har yanzu shiru sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zama suna zama chicken sani zuwa kwarakar budar ka alaci kafin yin sani da duk kai kana a gidanka iyali ke wadata ka daren farko auren an riga an daura ai kai kamata mu gaya mu wannan magana domin fa kai har yanzu kai gogo ne dan ba mu kai ka daki ba a to an sai kun kai ni kai na gantsi da Allah an kuma ce ba za ku kai ni ba wallahi tallahi zan iya kai kaina a lalle da an tafka abun kunya kawai sai ka je ka kai kanka tsigai tsigai mu ga mu da zamu rika kan ba mu kai kai kanka A'a ba zai yiwu ba. Ai abun kunya ne wannan. To me abun kunya? Mata ta ce fa kuma in na kai kaina ma ai na ba haramun bane. Idan kai haka ko baka siya mata mutunci ba. Domin mu din nan mu ne mutuncinka. <laughs> Ko za ku koma ne ku ga yadda ake yi. kai kai kai kai mu bar wannan magana da Allah don wannan karamin aikin kabir ne wallahi zai iya wallahi tallafi <laughs> to alhamdulillah a gaskiya yau rana ce ta farin ciki a gare mu ta taya dan uwanmu da samun ƙaruwa da yayi ta aure to matuƙa yau muna taya shi farin ciki kuma Allah ubangiji ya sa haka ya zama mafi alkhairi a tattare da zamantakewar auren ku to wannan haka yake gaskiya wato ango da amarya ina mai shawartar ku ku sani zaman da za ku yi yanzu ba irin zama ba ne wanda kuka yi a baya wannan zama ne ko in ce rayuwa ce ta aure ya zama dole sai ka gani ka ƙi gani ko in ce kin gani kin ƙi gani za ku kashe ku rufe ba tare da wani ya ji ku ba <laughs> ina mai muku fatan alkhairi to alhamdulillah ni ma dai zan ce wani abu duk da mu din gaba ɗayan mu ma dai gubari ne babu mai mata daga cikin mu amma dai muna sa rai inda dai a gefen hagun nawa ko ba haka ba gaskiya to alhamdulillah ah, na sha gaya muku tun a baya tun kafin a aure duk da mai auren ah, ba shi aure yana ah, da buƙatar abubuwa da dama misalin haƙuri da sauran ire-iren dai abubuwan da ba sai mun gaya muku ba to mu dai muna ƙara muku fatan alkhairi ubangiji kuma Allah ya sa da muka zo tare nan lafiya ya sa mu zo suna lafiya kuma <laughs> yadda dai muka zo gurin nan Allah ya sa mu ma dai alhamdulillah carab dai mun yi rawa amarya ga angonki ango kuma ga amaryarka. Daren farko. kai ya ba kai kai lafiya. Kai kai kai kai. kai yadda Kabir yake kai mu. <laughs> abun ba ɗaure min kai yake ka duba gaba ya kosa ai ya kosa a <laughs> kani ga Allah aure daɗi gare shi na rantse da Allah ne iyaka ta nan alƙur'an ba zan yi kasa kofa gida ba to kaga sarkin zumuɗi to ai ba ku ba waje fa mayan mata kenan ka dai daure kai aure na rantse da Allah ka dai da <laughs> wannan yanzu ai barka jin yawa ai ni ma shi kenan shi kenan ita ta hakuri dai ai ta hakuri to ba damuwa na gode muku sosai aboki na an fito a fito lafiya kar a manta dai da Allah da yawan siyan kankara idan za a shigo gida yawwa lokacin ki ne ya yi amaryar amana sai ki zo ki zauna Rahama lafiyan ki kuwa wallahi idan ka kuskura ka matsa kusa da ni sai na aikata maka abin da baka taba tunani ba Haba Rahama kina cikin hayyacin ki kuwa bi ɗinki ne fa Kwarai da hankali na amma ka sani ba zan taba bari mutum irin ka da lalata mun da rayuwa ba Tabbas wani abu ya faru dan ba ke bace wallahi kin ga kwantar da ki dan Allah bai kamata ki kin haka ba ni mijinki ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rahama lafiya inna lillahi wa inna faɗawa mahaifiyata ta yafe min duk laifukan da na mata bayan nan fa sai kuma soyayyar rahama da ke cikin zuciyata Allah ma albarka yawwa to shi <laughs> an ba da ke zami aure <laughs> ku gaya mata cewa ina son ta har yanzu kuma ba zan taɓa daina son ta ba ya ka ji shage duk kudin da yana rayuwa da abubuwan masu kyau duk ba za ka ci shi sannan ka tafi kyama ba sai wani soyayyan banza Dala ku kashe shage babu kai babu rahawa Abba, mutuwa zan yi dan ba rahama. Ka daɗe baka ɗaya zuciya ka mutu ba. To sai me duk ga 'yan mata nan a gari ko ina ba sai ka canza wata ba? Ba rahama ba zan iya rayuwa ba. ba wanda bai san ba shi ne kashe rahama ba a wannan garin kuma yanzu ba za mu iya yanke wani hukunci a kai irin sanda nake miki ba zan taɓa iya misalta shi a zuciyata ba rahama ta kace na rantse da Allah da kin kashe min gababin jiki kai da yariya dinnan ta mutu ba to shi ma ya tabbatar da ya mutu kai ba ma shi ba ga baki ɗaya what na baka awa ashirin da hudu da duk inda yariya ta take ka tabbatar da ka dawo min da ita alkawari ne sai ya kashe min dana wai ka kai ni waccan duniya man da kake tantaran cewa za ka yi me aka yi da wannan duniya duniyar da in da zalunci babu abin da ke cikin ta duniyar da talakawa suke cikin hukuma da bala'i dakata kai ka shigo gidan mutane ba sallama? Gidan mutanen kirki da masu arziki ake yi wa sallama. Da ku gaggauta ku fita daga cikin gidan nan. Ai dan kuna rahama ne. Ai in dai akwai kuɗi ba wata hanya da za a iya zargin ka kuwa aiki na ne ba. Wallahi sai an kashe ka. Dakata. kamata ka mutu ba. Rahama? Ya zai a ce mutum yana son mutum kuma ya kashe shi. Za ka mutu. Mutuwan da baka taba tsammani ba. Eh, kin ji daɗin abincin kenan. Na ce miki wata ma tana na ranar nan da zo cin abinci kawai ta haɗiye da cokali. Ina son Eh? <laughs>